Rut Sura ɗaya Na'omi ta rasa mijinta da ’ya'yanta maza A kwanakin da mahukunta suke mulki, an yi yunwa a ƙasar, sai wani mutum daga Betlehem a Yahuda tare da matarsa da ’ya'yansu maza biyu suka tafi su yi zama na ɗan lokaci a ƙasar Mawab. Sunan mutumin Elimelek ne, sunan matarsa Na'omi, sunayen ’ya'yan nan nasu biyu su ne, Malon da Kiliyon. su Efratawa ne daga Betlehem ta Yahuda, suka kuwa tafi Mowab suka zauna a can. To, Elimelek mijin Na'omi ya rasu, aka bar ta da ’ya'yanta maza biyu, suka auri mata Mowabawa, sunan ɗaya Ofra, ɗayan kuma Ruth. Bayan sun zauna a can kamar shekara goma, sai Malon da Kiliyon suka mutu su ma, aka kuma bar Na'omi. babu ’ya'yanta maza biyu da kuma mijinta, Na'omi da Rut sun dawo Betlehem sa'ad ta ji a Mowab cewa Ubangiji ya zo don yă taimaki mutanensa ta wurin tanada musu da abinci, sai Na'omi tare da surukanta suka shirya su koma gida daga can, tare da surukanta biyu suka bar inda suka zauna suka kuma kama hanya da za ta komar da su zuwa ƙasar Yahuda. Sai Na'omi ta ce wa surukanta biyu, Ku koma, kowannenku, zuwa gidan mahaifiyarta, bari Ubangiji yă nuna muku alheri yadda kuka nuna wa matattun nan da kuma gare ni, bari Ubangiji yă sa kowannenku ta sami hutu a gidan wani miji, sa'an nan ta sumbace su, suka kuma yi kuka da ƙarfi, suka ce mata, Za mu tafi tare da ke zuwa ga mutanenki, amma Na’omu ta ce. Ku koma gida, ’ya'yana mata, don me za ku tafi tare da ni, zan ƙara samun waɗansu ’ya'ya maza da za su zama mazanku ne? Ku koma gida, ’ya'yana mata, na tsufa ainun da zan sake samun wani miji, ko ma na yi tsammani, har yanzu ina da bege, ko na sami miji a wannan dare, na kuma haifi ’ya'ya maza. za ku jira sai sun yi girma? Za ku ci gaba da kasance babu aure saboda su? A'a, ’ya'yana mata, ina da baƙin ciki ƙwarai fiye da ku, domin hannun Ubangiji ya yi gaba da ni. A kan wannan suka sake ɓarke da kuka, sa'an nan Ofra ta sumbaci surukarta ta yi bankwana, amma Rut ta manne mata. Sai Na'omi ta ce, Duba, ’yar'uwarki ta koma zuwa ga mutanenta, da kuma allolinta, ki koma tare da ita. Rut, amma Rut ta amsa, Kada ki roƙe ni in bar ki, ko in koma daga gare ki, inda za ki zan tafi, kuma inda za ki zauna zan zauna, mutanenki za su zama mutanena, kuma Allahnki zai zama Allahna, inda za ki mutu zan mutu, zan mutu a can kuma za a binne ni, bari Ubangiji ya hukunta ni da tsanani sosai, in wani abu in ba mutuwa ce ta raba ni ke da ni ba, sa'ad da Na'omi ta gane cewa Rut ta ƙudura ta tafi tare da ita, sai ta daina nema ta koma. Saboda haka, matan biyu suka ci gaba da tafiya, sai da suka isa Betlehem, da suka isa Betlehem, sai dukkan garin ya ruɗe saboda su, matan kuwa suka ce, Na'omi ce wannan kuwa? Ta ce musu, Kada ku kira ni Na'omi, ku kira ni Mara, Gama Maɗaukaki ya sa raina ya yi ɗaci sosai, in tafi cikakke, amma Ubangiji ya dawo da ni ba kome, don me kuke kira na Na'omi? Ubangiji ya wahalshe ni, Maɗaukaki ya kawo mini masifa, Na'omi fa ta koma daga Mowab, tare da Rut, mutuniyar Mowab, surukarta, suka kai Betlehem a lokacin da ake fara girbin sha'ir. Rut Sura biyu Rut ta sadu da Bowaz To, fa, Na'omi tana da dangi a gefen mijinta da iyalin Elimelek, mutum mai martaba, mai suna Bowaz. Sai Rut mutuniyar mawaf ta ce wa Na'omi, Bari in tafi gonaki in yi kala ragowar hatsi a bayan duk wanda na sami ta shi daga gare shi. Na'omi ta ce mata, Ki je ’yata, saboda haka ta tafi ta fara kala a gonaki a bayan masu girbi, sai ya zamana ta sami kanta tana aiki a gonar da take ta Bowaz, wanda yake daga dangin Elimelek. Sai ga Bowaz ya iso daga Betlehem, ya gaida masu girbi, Ubangiji ya kasance tare da ku, sai suka amsa, Ubangiji ya albarkace ka. Sai Bowaz ya tambayi shugaban masu girbinsa, Wace yarinya ce wannan? Shugaban ya amsa, Ita ce mutuniyar Mowab da ta zo daga Mowab tare da Na'omi, ta ce, Ina roƙo, a bar ni in bi bayan masu girbin in yi kala, haka ta shiga cikin gonar, ta koya aiki tun da safe har zuwa yanzu, sai ɗan hutun da ta ɗan yi kaɗan. Saboda haka Bowaz ya ce wa Rut, ɗata, ki saurare ni, kada ki tafi ki yi kala a wani gona, kada kuma ki tafi daga nan. ki tsaya nan tare da ’yan matana bayi, ki lura da gonar da mutanena suke girbi, ki bi su tare da ’yan matana, na riga na faɗa wa mazan kada su taɓa ki, kuma duk sa'ad da kika ji ƙishirwa, ki tafi ki ɗebo ruwa daga tulunan da maza suka cika. Jin haka sai ta suna da fuskarta har ƙasa ta ce, Me ya sa na sami irin wannan tagomashi a idonka, da har ka lura da ni, ni da nake baƙuwa? Bowaz ya amsa, An faɗa mini duka game da abin da kika yi, domin surukarki tun mutuwar mijinki, yadda kika bar mahaifinki da mahaifiyarki da kuma ƙasarki, kika zo ki yi zama da mutanen da ba ki taɓa sani ba, bari Ubangiji ya saka maka saboda abin da ka yi, bari Ubangiji Allah na Isra'ila ya saka maka a yalwace a ƙarƙashin fikafikan da aka sami mafaka. Ta ce, Bari in ci gaba da samun tagomashi a idanunka ranka yă daɗe, ka ta'azantar da ni, ka kuma yi wa baranyarka magana mai alheri, ko da yake ban kai matsayi ɗaya daga cikin bayinka ’yan mata ba. A lokacin cin abinci, Bowaz ya ce mata, Zo nan, ki ɗebo burodi, ki tsoma cikin ruwan inibi. da ta zauna tare da masu girbin, sai ya ba ta gasasshen hatsi, ta ci duk abin da take so har ta bar ragowa, da ta tashi don ta yi kala, sai Bowaz ya yi umarni wa samarinsa cewa, Ko ta tara daga cikin dammuna, kada ku wulaƙanta ta, ku kuma riƙa zarar mata waɗansu daga cikin dammunan don ta ɗauka, kada ku kwaɓe ta, saboda haka Rut ta yi kala a gonar har yamma, sa'a nan ta sussuka hatsin sha'ir da ta kalata, ta sami kamar efa, ta ɗauka ta koma gari, sai surukarta ta ga yawan abin da ta kalato, Rut kuma ta fitar da ragowar abin da ta ci bayan ta ƙoshi ta ba ta, suruka ta tambaye ta, Ina kika yi kala a yau, ina kika yi aiki, albarka ta tabbata ga mutumin nan da ya lura da ke, sai Rut ta faɗa wa surukarta game da wurin wanda ta yi ta aiki, ta ce, Sunan mutumin da na yi aiki da shi a yau, Bo'oz ne. Sai Na'omi ta ce wa surukarta, Ubangiji ya yi masa albarka. bai daina nuna alheri ga masu rai da matattu ba, ta ƙara cewa, Wannan mutum danginmu ne na kusa, shi ɗaya daga cikin danginmu mai fansa. Sa'an nan Rut mutuniyar Mowab ta ce, Ya ma ce mini, Ki riƙa bin ma'aikatana sai sun ƙara yin girbin dukan hatsina. Na’omu ta ce wa Rut, surukatta Zai fi miki kyau ’yata, ki riƙa tafiya da ’yan matansa, domin a gonar wani dabam mai yiwuwa a yi miki lahani, saboda haka Rut ta tsaya kusa da bayi, mata na Bowaz, ta yi kala, sai da girbin sha'ir da na alkama suka ƙare, ta kuwa zauna tare da surukarta. Rut Sura uku Rut da Bowaz a masussuka Wata rana Na'omi, surukar Rut ta ce mata, ’yata, bai kamata in nema miki gida inda za a tanada miki da kyau? Boz wanda kike aiki da bayinsa ’yan mata, ba dangi mu ne na kusa ba, da daren yau zai sussuka sha'ir nasa a masussuka, ki yi wanka ki fesa turare, ki kuma sa tufafinki mai kyau, sa'an nan ki gangara zuwa masussuka, amma kada ki bari ya san cewa kina a can sai ya gama ci da sha. Sa'ad da ya kwanta, ki lura da inda yake kwance, sa'an nan ki tafi ki buɗe ƙafafunsa ki kwanta, zai faɗa miki abin da za ki yi. Rut ta amsa ta ce, Zan yi abin da kika faɗa, saboda haka ta gangara zuwa masussuka, ta kuma yi duk abin da surukarta ta ce ta yi. Sa'ad da Boz ya gama ci da sha, yana kuma cikin farin ciki, sai ya tafi ya kwanta a ƙarshen tarin hatsi, Rut kuwa ta sulale ta je ta buɗe ƙafafunsa ta kwanta. Da tsakar dare, sai wani abu ya firgitar da mutumin, ya kuwa juya sai ya tarar da mace kwance a ƙafafunsa, sai ya yi tambaya ya ce, Ke wace ce? Ta amsa ta ce, Ni ce baranyar Karut, ka rufe ni da mayafinka da yake kai dangi mai fansa ne na kusa. Sai ya amsa ya ce, Ubangiji ya albarkace ki ’yata, wannan alheri ya fi wannan da kika nuna da farko, ba ki gudu kin bi saurayi mai arziki ko matalauci ba, yanzu ko ’yata, kada ki ji tsoro, zan yi miki dukan abin da kika roƙa, duka ’yan'uwana na gari sun san cewa ke mace ce mai halin kirki, ko da yake gaskiya ne ni dangi ne na kusa, amma akwai dangi mai fansa mafi kusa fiye da ni, ki kwana a nan, da safe kuwa, in yana so ya fansa to da kyau, sai ya fansa, amma in baya niyya tabbatacce na rantse da Ubangiji mai rai zan yi, ki kwanta a nan sai da safe. Saboda haka ta kwanta a ƙafafunsa sai da safe, amma ta tashi kafin a gane wani, sai ya ce, Kada ki bar wani ya san cewa mace ta zo masussuka, ya kuma ce, Ki kawo gyalenki da kika yafa ki shimfiɗa shi a nan, sa'ad da ta yi haka, sai ya zuba mudu shida na sha'ir, ya sa mata a kai, sa'an nan ya koma gari, sa'ad da ta koma wurin surukarta, Na'omi ta tambaye ta, Yaya aka yi ’yata? sai ta faɗa mata dukan abin da Bowaz ya yi mata, ta kuma ƙara da cewa, Ya ba ni waɗannan mudu shida na sha'ir yana cewa, Kada ki koma wurin surukarki hannu wofi. Sai Na'omi ta ce, Ki jira ’yata, sai kin ga abin da zai faru, gama mutumin ba zai huta ba sai an warware batun a yau. Ruth Sura hudu Bo'oz ya auri Ruth. Ana cikin haka Bowaz ya haura zuwa ƙofar gari, ya tafi ya zauna a can, sa'ad da dangi mai fansa da ya yi zance ya iso, Bowaz ya ce, Zo nan abokina ka zauna, saboda haka ya matso ya zauna. Bowaz kuwa ya kira dattawa guda goma na garin ya ce, Ku zauna a nan, suka kuwa zauna. Sa'an nan ya ce wa dangin nan mai fansa, Na'omi wadda ta dawo daga Mawab, tana so ta sayar da filin da yake na ɗan'uwanmu Elimelek. na ga ya kamata in jawo hankalinka ga batun in kuma ba da shawara ka saye shi a gaban waɗanda suke zazzaune a nan da kuma gaban dattawan jama'a, in kana so ka fanshe shi, to, sai ka yi, amma in ba za ka yi ba, sai ka faɗa mini don in sani, gama babu wani mai izinin yin haka sai kai, ni ne kuwa na biye, sai ya ce, Zan fansa. Sa'an nan Bowaz ya ce, A ranar da ka sayi filin daga Na'omi, da kuma daga Rut mutuniyar Mowab, ka sayi gwauruwar marigayin nan domin ka riƙe sunan marigayin da kuma kayansa. Da jin haka sai dangin nan mai fansa ya ce, To, ba zan iya fanshe shi ba, don kada in yi wa nawa mallakar rauni, za ka iya fanshe shi wa kanka, ni dai ba zan iya ba. To, a kwanakin can a Isra'ila, domin a tabbatar da fansa da kuma musayar da mallaka, mutum zai cire takalminsa ya ba wa ɗayan, wanda ta ce hanyar tabbatar da al'amarin a hukumce a cikin Isra'ila. Saboda haka dangin nan mai fansa ya ce wa Ba'os, sai ya shi wa kanka, sai ya cire takalminsa, sa'an nan Ba'os ya yi shelawa, dattawa da kuma dukan mutane, A yau ku ne shaidu cewa, Na saya daga na'ome dukan mallakar Elimelek, Kiliyon da kuma Malon, na kuma ɗauki Rut mutuniyar Mawab, gwauruwar Malon, a matsayin matata. domin sunan mamaci da kuma mallakarsa ya ci gaba, domin kada sunansa ya ɓace daga cikin iyali ko daga tarihin gari, a yau ku ne shaidu. Sai dattawan da kuma dukan waɗanda suke a ƙofar suka ce, Mu shaidu ne, bari Ubangiji ya sa macen da take zuwa cikin gidanka ta zama kamar Rahila da Liyatu, waɗanda tare suka gina gidan Isra'ila, bari ka sami martaba a cikin Ifrata, ka kuma zama sananne cikin Betlehem. ta wurin ’ya'yan da Ubangiji zai ba ka ta wurin wannan mace, bari iyalinka ya zama kamar na Ferez, wanda Tamar ta haifa wa Yahuda. Na'omi ta sami yaro Sai Bowaz ya ɗauki Rut ta kuwa zama matarsa, sa'an nan ya kwanar da ita, Ubangiji kuma ya sa ta yi ciki, ta haifi ɗa. Mata suka ce wa Na'omi, Yabo ya tabbata ga Ubangiji, wanda a wannan rana bai bar ki ba tare da dangi mai fansa ba, Allah ya sa ya zama sananne a dukan Isra'ila, zai sabunta rayuwarki, ya adana ki a tsufanki, gama surukarki wadda take ƙaunarki, wadda kuma take mafi kyau gare ki fiye da ’ya'ya maza bakwai ta haife shi. Sai Na'omi ta ɗauki yaron, ta kwantar da shi a cinyarta, ta kuma kula da shi. Matan da suke zama a wurin suka ce, Na'omi ta sami yaro, suka kuwa ba shi suna Obed. shi ne ya haifi Yesse mahaifin Dauda. ga asalin zuriyar Ferez, Ferez shi ne mahaifin Hezron, Hezron ya haifi Ram, Ram ya haifi Aminadab, Aminadab ya haifi Nashon, Nashon ya haifi Salmon, Salmon ya haifi Boaz. Boaz ya haifi Obed, Obed ya haifi Yesse, Yesse kuwa ya haifi Dauda.